Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. har yanzu dai akan batun shirye-shiryen taron COP27 wanda za a yi a watan Nuwamba na bana a birnin Misra. Dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya ce taron da aka yi bara shine taron da karon farko aka fara tunanin yadda za a samu kuɗaɗen da za a aiwatar da ayyukan da ya kamata wajen ɗaukan mataki akan sauye-sauyen da duniya take fuskanta. aka samu kasashe kamar misali 40 suka yi dau alkawura cewar to fa su sun daura dan cewar za su rage fitar da wannan iska ta ita mitan din wanda an gano su su ne ma suka fi kawo dimamar yanayi din ba wai waccan da aka raina din so shi sa aka ce an yi murna domin me an samu kasashe da suka kai wani kwatankwaci a 196 to wancan ko magana ta cewar a daina fitar da wancan iskar gas ta carbon da sauran kananan kananan da aka gano cewa ba su ne manyan ba wajen kasashe 130 suka dau alkawari shi sa ake cewa ba a taba samun taro da aka samu nasara a duniya kan kula da muhalli kamar wannan ba domin an yadda cewar ta duk wancan turancin fa da ake na da ba a zo an yi magana cewar ya za a yi a samar da kuɗaɗen da za a aiwatar da wayannan kudirce kudircen ba da kawai turancin ake zama a yi a fitar da rahoto kawai a tashi a tafi amma yanzu a wannan sai aka kuma cewa dubu biyu da ashirin da uku uku ita ce shekarar da za a zo kuma a fara bibiya wanda da ba a bibiyan cewar me aka yi ina aka tsaya me ya faru ina za a dora ta bana da zamu je a birnin misra ina ga shine za a sake dada jaddada alkawari kuma a ga me ma aka yi da alkawarin da aka yi so wannan ina ga yana daga cikin mahimmanci muhimmanci da su hukumomin da suke kawo rahoto akan ma'auni da ake da shi na dumamar yanayi suka yi itifaki akai cewar an samu ci gaba domin yanzu an yadda kasashen da da ba su yadda suna kawo wannan matsalolin ba sun yadda. A wani ɓangaren kuma babban sakataren kungiyar kasashen afirka masu albarkatun man fetur apo dr umar faruk ibrahim ya ce duk da cewa kasashen afirka sun yi amanna da batun makamashi mai tsafta kamata ya yi a yi adalci wajen ɗaukan matakin gyara na sauyin yanayi daidai da sakamakon ayyukan da kasashe suke aiwatarwa zan baki misali wannan iphone din wurin dala dubu da ɗari ɗaya ko da uku ya danganci abin da ake siyarwa in ka sai iphone ɗaya ko da yau ana sai da mai eh, dala ɗaya gari wanda ake ganin ya yi tsada wato iphone ɗaya zai sai maka gangan mai goma sha uku kuma sun yi yanda yau ko ƙauyen ƙayo ka je za ka je ka ga cewa kowa yana da mobile so tilas za ku siya so mu yanzu abin da muke cewa shine yanzu muka yunkuro za mu zama mu ma ƙasashe masu industrialization mun ci gaba yanzu da za mu fara da aka ce da mu a'a ka ku amfani da shi saboda ba shi da kyau lokacin da ku kuke amfani da shi kun san ba shi da kyau amma da yake lokacin tattalin arzikin ku ya dogara ne ga ma'aikatu waɗanda suke da shan mai sosai bakwai magana ba sai yanzu saboda haka mu a apo matsayin mu shine duk yanda za a yi ba mu ce ba mu yadda da makamashi mai tsafta ba amma kada a ce za a hana mu amfani da wannan Abinda kuma nake son ya daga kashi ɗari na lalacewan yanayin aka ce mai da gas da ake amfani da su da coal ya kawo duk nahiyar afirka gaba ɗaya Gudunmu wanda muka yi na cikin wannan abin shine kashi uku bisa ɗari su kuma kashi casa'in da bakwai bisa ɗari yaya za a ce mu daina ko kuma a ci a'a ai yanzu a zo a taro a gyara bacin nan wanda wa'anda suka bata me yasa su ba za su yi ba sai a ce yanda su suka bata da budawai ba kowa ya contributing daidai A ci gaba da tattaunawa ta da Dr. Muhammad Abba Jime, daraktan cibiyar binciken yankuna da ke fama da rashin ruwa na jami'ar Maiduguri, jihar Birnin Najeriya kuma ya bayyana bukatar da ke akwai ta kasashen Afirka musamman ma Najeriya na kauracewa amfani da leda kamar yadda wasu kasashen suka yi bisa la'akari da cewa leda na daukar shekaru da dama bai narke ba a cikin ƙasa. robobi da su leda yana da illa sosai kuma yana gurbanta muhalli duk da cewa mu a nan najeriya ba mu ɗauka shi wani abu ba amma wasu ƙasashe da suke ƙetare sun damu sosai matuka har ya kai ga ƙasashe sun dakatar da amfani da leda da su robobi da sauransu dalilin wannan an ma kamar tilasta ma sauran ƙasashe masu tasowa more especially wanda suke namu na afirka cikin afirka kaɗai ina ga bayanai sun nuna cewa wajen ƙasashe 34 zuwa 35 wadda suka dakatar da amfani da leda nan a makwabtanmu kamar su chadi su niger da sauransu duka sun hana amfani da leda kuma a cikin wayannan kasashe mu ma ya kamata muna nan amma kuma gashi na har yanzu muna amfani da shi sannan bayan fara bincike akan batun makamashi mai tsafta a jihar kano kuma alawiya baba musa shugabar kungiyar awifka ta ce sun gano wasu mata da matsin rayuwa yake tursasa musu amfani da roba wajen girki wanda bincike ya nuna cewar yana gurɓata muhalli to ko menene ya yasa awifka ta shiga wannan unguwa da ta tsinci waɗannan mata abin da ya ja hankali na shine ita wannan karamar hukuma a kananan hukumomi arba'in da muke da su hukumar nasarawa ita tafi kowace yawan jama'a saboda a yadda idayar da aka yi ta nuna cewa ita tana da jama'a su kusa miliyan ɗaya to da muka shiga sai muka ga cewa gidaje da yawa a ita wannan karamar hukuma suna amfani da shi wannan itace da kuma gawayi bayan wannan abin da ya ja hankalinmu muka ƙara faɗaɗa bincike shine an samu wata unguwa da suke amfani da abin da ake cewa ayafa shi wannan ayafa ba wani abu bane face gutsattsarin robobi haka da yara suke zuwa su tsuntsunto sai su samu ke har ake sai da su ake auna su a leda leda naira ashirin naira hamsin suke amfani da shi a matsayin makamashi wasu suna amfani da shi su zuba shi a cikin ice to a tambayoyin da muka yi wa waɗannan mutane sai suka nuna mana cewa ai suna amfani da shi ne saboda idan suka zuba shi wuta ta fi tashi sannan itacen da ya kamata su kona yana zama kaɗan maimakon a sai ice na naira hamsin da zai maka girki to ko da icen naira ashirin kika yi amfani in kika zuba shi wannan abu na ayafa tunda ai roba ce nan da nan wuta za ta yi ta ce akwai gidajen da muka samu su ba sa ma siyan itan kawai iya wannan robar suke samu suke watsawa a cikin murhu sai su girki da su Mai sauraro duka-duka abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin a yau. Amma idan aka kasance da shirin zuwa makon gobe idan Allah ya yi mana aran rai za mu dawo da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu bai daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.